goma za su bar gidan za su je makabarta zuciyarka daga gida ana fitar da kai gidan an kafin rubuce duk yawan sai sauran ka ya kokari na biya su ayi kokari an zo baki kofar gida abokan arziki da iyali da dangi da menene da dukiya da aiki su za su yi karfin hali su yi kokari su taimaka maka su yi ma kara a karanta maka a kai ta makabarta ana gama binne ka yan uwa da abokan arziki da kowa da ahaluka sai sai su dawo ba wanda zai maka kara ya kwanan nan kashi gari ya koma gida a'a duk sai su koma sai a bar ka kai da ka kadai a cikin kabari ka kadai su ne za su saura tare da kai cikin kabari a rufe ku tare in miyagun ayyuka ne kana ganin su kana kaucewa su ce ina za ka yau yaya za ka yi da mu kuwa kai ka tara mu aiki ba ka da yadda za ka yi wa'annan ayyuka da kai in aka ce ayyukan mutum kada ka kai tunanin ka nesa turan da ka shiga ofis turan da ka balaga kai ne shugaba kai ne malami kai ne kan kasuwa kai ne mai kuɗi kai ne mai gida ke ce uwar gida kai ne malamin makaranta ko ne baki ɗaya wa'annan su ake ce ma ayyukan yaya aka yi ka da wannan ya aka yi ka da wannan ba ya aka yi suna tsaye al'umma suka shiga wahala ya aka aka wayi gari mutane ba su ruwan sha duk aikin da ake in ba nuna ma dan adam cewa in ba a nuna mutane cewa dan adam ne shine aula ba duk rayuwa ta zama a banza a wofi duk taron da aka yi duk inda aka je ofisin da aka shiga duk kwamitin da aka kafa duk zaman da za a yi duk takardun da za ran da aka waye gari al'umma ba ta da ruwan da za ta sha duk aikin ofis sai a dakatar ranar sai al'umma ta samu ruwa shine ka isa saboda dan adam ba zai iya rayuwa ba babu ruwa ba in ba haka ba duk wani taron da aka yi duk wani tunanin da aka yi a banza a wofi aka yi tunda an tuzartar da dan adam kowane ne tun daga ofishin kowane ne har zuwa ofishin kowane ne tun daga shugaban kasa har zuwa masinja kowa abin da ya kamata ka san cewa dan adam din nan Allah ya ce wala kad karramna bani adam duk ofishin da ka shiga in ba za ka yi abin da zai ma dan adam alfanu ba da kai da banza ka janna duk taron da za a yi duk mitin da za a yi duk kwamitin da za a yi matukan al'umma za ta waye gari babu ruwa babu wutan da za ta yi walwala babu man da za ta yi amfani da zai da dawo babu abinci babu walwala babu ci jin rayuwar mu ta zama a banza a wuri duk abin da kai ka saman makanka dan ai kai al'amari ke hannunka wallahi tallahi wa rana zai zama bala'i ne a kai sai ka zo ai ma hisabi ɗaya bayan ɗaya yaya aka yi aka samu ruwa gidanka ka sha al'umma ta kwana babu ruwa yaya aka yi aka samu alhali ko Allah ya baya duk wanda ya ce ma ana wahala don tsananin rashi ya yake maka wallahi tun da aka halitta Najeriya din nan bata taba mallakar dukiya da kadara da arziki sama da abin da ake da shi yanzu ba yaya aka yi kuma al'umma su kwana a cikin in kana so ka kalla je kaka tsaya kofar gidan rana ba wata gidan murtala ka gani motoci da ke shigewa suna cewa yawa suna zuwa suna dawa ko japan da ke kera mota sai ta yi kallo ko eh, eh, a almaniya da take kera martani sai ta yi kallo ko amerika ta zo sai ta yi kallo ya za a ce kuma kasa ba zuciya. ya za a ce kaza babu kuɗi ya za a ce ana cikin talauci a'a an talautar da kasa in aka faɗi haka wannan an faɗi daidai amma a ce babu wallahi tallahi Allah ya bayar Allah ke kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin shine ubangijin talikai kasan Allah annan sai ce rabbul alamina rabbu shine wanda ya halitta halitta yake tarbiyyar da su rububiyya taqdi taqdi Allah ya ba kowa abin da zai fiye ta. sa'an nan ya je ko ka bautata wa Allah ko ka bautata ka je ka biya hisabin ka zaka je ka tarar da akan ka fice ranar lafiya Allah dai tunda shine rabbul alamina mustahili mustahili ne mustahili mustahili mustahili to dubu Allah ya halici Najeriya mutum miliyan ɗari ya ba ta arziki su ɗari ba da Allah ya fi ƙarfin nasu ba zai taɓa yiwuwa ba sai ya ba ta arzikin mutum miliyan ɗari sama da haka ya saura adalcin in ana magana kada ka hangi ka ce shugaban kasa gwamna wane ne da hakkai da ni da kowa yana da hannu a cikin farnan da kowa yana da hannu a cikin farnan da ake yi na wani ya fi wani in ka ɗaura laifin kan wani sai kai kaga ka huta wallahi in aka zo ranar lafira wa yawma ya abdu zalimu ala ya yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasul sabila ya laitani ittakhadtu ma'a rasul sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء mun gane ko Allah maɗaukacin sarki ba zai halicci al'umma miliyan ɗari ya ba su arzikin al'umma miliyan ɗari babu ɗaya ba wannan babu rubutu rububi Allah yone Allah zai da abin da ya halitta duk abin da Allah halitta ya halitta ne dan ran adam ya amfani da shi Allah yana bukatar arziki ne Allah yana bukatar mabdaisu ne Allah yana bukatar dinariya ne Allah yana bukatar kusa ne Allah yana ba abin da Allah yake bukata Allah ya halitta su ne a azurta ma bayi su ci su samu su sarara su sallah su bauta wa Allah su je lafiya su samu sama da haka mai gida ya je ya kawo komai ya fita a gida a ce gida babu abinci uwar gida sai mummunan tasarrufi ta ba ta zubar ko ta kwaci aka kwanan yunwa an kwanan yunwa ne dan babu abinci saboda mummunan tasarrufi saboda zalunci saboda barna da ake yi kowa duk zaluncin da kai ko kai ma sun jani kowane ne duk zaluncin da kai ka tsara sa al'amari ya dada daburcewa kada ka ce ai wayannan su ce manyan zalunci da manyan zalunci da kananan zalunci menene sunan su duk sunan su zalunci kanshi dukkan su da manyan zalunci da kanana babu wanda yake da kanshi wajen Allah duk kawai ba abin da ta ya sa da sai an nuna cewa wannan ɗan adam Allah ya ce walaqad karramna bani adam sa'annan a nuna masa kai ɗan adam Allah ya halice ka ne don ka bautata masa to rayuwar ce duk sa'an da aka fahimci rayuwa aka san haka wallahi tallahi rayuwa ta zamo a banza a wuce duk inda ka kai da karfin siyasa sai Allah ga dama za ka ji daɗi in ba haka ba za ka yi haka gaji ka ruɗe ka ce ka mutu duk inda ka kai da karfin soja sai Allah ga dama za ka ji daɗi in ba haka ba haka za ka yi haka gaji ka ruɗe ka koma ga Allah duk inda ka kai da ilimi duk inda ka kai da kasuwanci da dukiya duk abin da ka tara sai in Allah ga dama za ka ji daɗi in Allah bai ga dama ba wane kai haka da yadda za ka yi shi sa duk abin da kake mallaka duk ikon da Allah ya baka duk ilimin da Allah ya baka duk jama'a da Allah ya hore maka in ba bin Allah kai da kai da su ba rayuwa duk ta zamo a banza a wofi sai Allah ya ce wa tabi bima ataka Allah ad-dar al-akhirah nasibaka min نصيبك dunya wa ahsin kama ahsana الله ilayka sai ce ne wala tabgil fasada fil ardi ina ma'ana wala tabgil fasada fil ardi menene kuma fasada fil ardi za a waye gari ba wanda za a sha ba a yin kaza kaza kaza ina amfani ilimin mu da ofishotin mu da taruwan mu da fadi tashi a waye gari a je yaya me ina ma'ana wannan duk abin da ake ce a tsaya wannan ko gwamnatin nan ba inda za a ci sai an samu ruwa me amfanin me amfanin kujera da kofi me amfanin an tsora ka an lamunce ma komai dan komai kuma ka lamunce ma kanka saboda ka samu dama ka kalli al'umma abinda zai yaye musu wahala da fatara da talauci shi kenan je karan kai dade ranar lahira abinda Allah zai baka ya su wannan wallahi amma a ji shi kenan a manta da al'umma sai dai ni da wanda nake so za mu ji daɗi a wallahi tallahi za a zo ranar tashin kiyama sai an yi nadama Allah ya kare ji اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى haka manzon Allah ya faɗa kowane ne kai rannan ran da aka kai ka da dukiya da abokan arziki da na rashin arziki da kowane ne rannan sun rabu da kai kenan ayyukanka kadai sallolin da kai azumin da kai zakka da kai hajji da kai jin iyaye kyautata ma iyalanka kyautata ma al'umman da aka dora ka a kansu duk wa'annan su ne za su ko ko a'a fajirin da kai zalincin da kai almundahana kulle kulle barnar da kai duk wa'annan ka tabbatar da cewa kanka kake ma don Allah ya ce ni wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم إن أيمك يمت أريد عليه مقعده غدوة وعشية duk wanda ke cikin kabari kullum safiya da yammaci sai an nuna maka mazauninka إما النار أعاذنا الله من أهلها وإما الجنة جعلنا الله من أهل الجنة الله ce duk wanda ya mutu aka saka shi kabari kullum da safe da yamma sai an nuna maka mazauninka ina ma'ana an nuna maka mazauninka dan aljanna za a nuna maka mazauninka dan ka kara albishir da jin daɗi da murna ka gode ma Allah cewa jagorancin da kai a duniya yayi alfanu baka yi zalunci ba ka yin bacci ka zauna ka tashi saboda al'umma su samu dama saboda al'umma su sarara saboda al'umma su samu sa'ida ka yi sallah ka saukar da hakkokinka duka ga shi nan yanzu kana murna ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin fi jannatin ali ko ko a'a kafiri ne fajiri ne azzalimi ne hamuci ne Allah ya kare kullun da safe sai a nuna maka wutan jahannama shine ake cewa fitnatu fitnatu azabul qabr da yamma a nuna ma da safe a nuna masa Allah ya kiyaye mun gane ko ina za ka gudu ka je ba ka da yadda za ka yi wannan bakin ciki kadai ya isi barasa hatta tub'asa har ai a gari ranar tashin alkiyama Allah ya kare قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbul amwata kada ku shagala da zagin mamata fa innahum qad afdau ila ma qad yace ai ba yo ka zage shi ko ka zage shi magana ta tare ya riga ya kai ya hadu da aikin da yayi in alkhairi ne ya hadu da alkhairi duk zagin duniyar nan bai rage masa komai sai da ya kare shi in kuma sharri ne ya ji ya shiga cikin sharri duk yabon da za ka yi masa duk zargin da za ka yi masa ba ya riga ya ji ya gani sai kada ka shagala da